من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 25 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na daura gra katsina state idan ba a manta ba a jiya mun kwana akan ayoyin wa idha huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min allahi hadithan insha Allahu akwai wata tambaya da ta zo mai mutukar muhimmanci wanda kuma dama mun yi dakon wasu bayanai a wannan karkashin wannan ayar to naga insha Allahu yau za mu yi ɗauraya akan wannan ayar alabashi kuma sai mu ɗora da izinin Allah amma gabanin nan akwai tambaya ɗaya zuwa biyu da ‘yan uwa suka yi tambaya wannan yake cewa bayan ya yi sallama da fatan alkhairi yake cewa ni direba ne ‘yan fashi suka tare ni amma na taka guda ɗaya daga cikinsu ya mutu shin zan yi azumi sittin ko ba zan yi ba da Allah a isar da wannan tambaya zuwa ga malam to ga iya ga tambaya ka ta iso amma bayaninta da warwara daki daki filla filla ka bibiyi karatun da zami na kwana ɗaya zuwa biyu bayan waɗannan ayoyin wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an ina fatan fahimta wannan amsar za ta fito kuma za ka ji ina hukuncin ka yake da izinin Allah saboda kada mu faɗa kuma tun daga bayani ne yana jiran mu ba sai mun yi riga malam masallaci ba ko da yake wani riga malam masallacin ai abin kyau ne ko yawwa to wannan kuma yake cewa da larabci ya rubuta ta zan karanta kamar yadda yayi ba tare da ne masa gyara ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ya ce hafizakumullah ya sheikh wa baraka fikum wa baraka Allah fikum aidan ya ce hunaka man yusallimu bi hadhihi tahiyyati ina faɗa yadda ya rubuta ama alaikum lama alaikum sama alaikum kun fahimci me yake nufi ko ya ce سلام عليكم بتشديد اللام هكذا فما حكم التسليم بهذه العبارات أفيدونا جزاكم الله خيرا وجزاك الله خيرا كما ba wai zan ce ga wasu 'yan gyare-gyare da zami a larabcin ba saƙon da ya fito ko kuma kuma kun fahimta ma'ana abin da yake cewa shine akwai waɗanda idan zai yi sallin bi hadhihi ibarat yana yin sallama da waɗannan ibarori wani in zai sallama sai ya ce ama alaikum sai ka ce mai ciwon baki wani kuma zai ce a menene lama alaikum wani kuma zai ce sama alaikum wani kuma salamma alaikum da bi tashdidin lam to wanne ne kuma ba wanne bane to ita ma amsar wannan shi yasa nace yau zamu reverse zamu dawo kan wa idha huyitum da wasu bayanai da bami ba zamu isar da bayanan da yake akwai dangane da bayani akan sallama ko gaisuwa insha Allah kai ma ka biyo mu yanzu da kanta zamu fara wannan karatu insha Allah akwai tambaya ta ƙarshe ya yi dogon bayani tambaya ce da neman shawara yake bayani akan assalamu alaikum na rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu malam da fatan an sha ruwa lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya Allahumma amin yake cewa malam idan ɗaya daga cikin mai afwan ina ɗaya daga cikin masu ko mai sauraron karatunka a koda yaushe Allah ya saka maka da alkhairi da gidan aljanna maɗaukakiya wa iyakum jami'an ya ce Allah ya ji kan iyaye wa iyali albarka Allah ya ji kan iyayenmu waɗanda suke raye Allah ya karfafe su kuma ya ma iyalinmu gabaki ɗaya albarka tambayar ita ce yake cewa malam tambaya ta anan ita ce akwai masallacin da muke yin sallah a cikinsa kuma gaskiya duka masu jagorantar masallacin suna da matsaloli tun daga kiran sallah sannan su ma a limaman suna da tasu matsalar don masallacin ba shi da liman ɗaya amma dukkansu sun yadda da salatul fatih an gane ko kuma suna yi idan an gama sallah malam na kasance mai bin waɗannan mutane sallah malam yanzu yawan halartar da nake masallacin sukan ba ni limanci in ja sallah amma ni ba na yin salatin kuma sun yarda in ja su saboda duk da tijai ne amma ina bin su ne domin wata rana ina fatan masallacin zai iya dawowa na ahlus sunna to Allah ya sa ya ce malam yanzu zan iya haƙura da masallacin in canza ko kuma in ci gaba da zuwa har Allah ya dawo da shi hannun ahlus sunna a tashi lafiya na gode daga mai sauraro ya ce kwamanda isar da ita ga malam to ga kwamanda ya isar da tambayar ga reni abin da yake akwai shi ne ita sallah a fari kana dubawa ka ga wane ne ƙwararre gogaggen liman domin ka bi shi sallah ita sallah ba a rufa-rufa ba a solidarity akan wanda bai iya sallah ba ka bi shi ina fatan fahimta yau ai ganganci kenan wasa da rai yanzu zan tafi lagos zan je na hau jirgi ko zan hau mota na ga mutum yana timbele cikin giya yana rangaranga kuma ce allah da yake allah kai mu lafiya kuma na je na hau ba mai hankalin da zai je ya hau wannan mota ina fatan fahimta ko kuma ka ga mutum a cake yake ya dumama yana cikin wani yanayi na maye ka ce allah ya kai mu lafiya a wannan ai ganganci ne za ka remi ƙwararren direba masanin hanya wanda ya san lafiyar mota kai kamu da sababi ina fata fahimta sannan a hau titi ka yi ainihin wato du'a safar Allah ya kai ku lafiya an gane da kyau to wai idan za ka yi tafiya kana neman ƙwararren direba ko kuma ƙwararren kamfani da ba a cika samun matsala wajen hanyar sufuri da shi ba to ina ga kuma ƙwararren direban da zai kai ka zuwa ga buwaye Allah subhanahu wataala limamin ka direba ne limaminka sa'iq ne tsakaninka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya fi direban rayuwarka da zai kai ka daga guri zuwa guri don haka ka zaɓa ka darje wane ne ya iya ƙur'ani wane ne ya iya sallah domin sallarka tana da karɓuwa da kuma samun ladaddakinta gwargwadon yadda aka samu ƙwararren limami ƙwararren mai karatun alƙur'ani ina fatan fahimta kada ka zo ka bi wani bayan sallah so da dama wani zai sallah amma yana jin kunci kai wani ma in ta kama har ya so ya tsaki yau ina dalili ka nemi inda ba za ka yi ba mana musamman idan ka fi shi ƙwar'ani ko makamancin haka to don haka ne kakan nemi wane ne ƙwararren limami to amma shi yadda ya mana bayani a nan akwai wata maslaha da za ta bayu akan yake ƙoƙarin yin wannan sallah a masallaci to a nan kuma sai ka duba menene abin da zai je ya dawo tunda ya faɗa iyayenmu ne dattawa suke yanayin sallah a wannan guri to kaga shi kuma ba limami ba ne amma yana da tunanin nan gabatin da in ya je za a ba shi limancin to kai kuma ai ba mu auna kamun ga ka cancanta ko baka cancanta ba ina fata mun fahimta amma in ka san kana da cancantar da zaka iya jan limanci kuma aka baka to wannan ba abu bane na wai in ka nema kayi laifi ina fata mun fahimta akwai lokacin da kake neman abu a baka shi saboda ka cancanta akwai kuma lokacin da neman ba a bukatarsa mai abu galibi shi ake zuwa a nema amma akwai lokacin da in ka nema ba laifi ba ne an gane da kyau to idan wannan manufar ce saboda ana tattausarsu ne saboda zuwa wani lokaci ana sa ran gurin za a canza wannan yanayin shi kenan sai su zama a matsayin rarrashi ne zuwa ga lokacin da Allah zai dawo da wannan matsayi a yi abin da ya kamata ina fata fahimta ba laifi don ka ci gaba da zuwa ana baka sallah watakila masallacin ya canza daga ɗabi'ar da ake na ba daidai ba domin ya zama mai daidai ina fatan fahimta Allah ya gane da mu wannan kuma tambaya da yayi na abin da ya shafi na sallama ita kuma akan ta zamu tashi da izinin Allah malam zai maimaita mana ayoyi guda biyu mu sake bayani da su akan su sannan kuma mu shiga gabar gaba da izinin Allah na'am malami Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
Mm.
ومن أصدق من الله حديثا Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa idha huyitum bi tahiyyatin kuma idan an gaishe ku da wata gaisuwa, fa hayyu bi ahsana minha, to ku mayar da mafi kyawun gaisuwar da aka yi muku, auru duha ko kuma ku mayar irin wadda aka yi muku. Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba, lalle Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai hisabi ne akan dukkanin komai. Allahu la ilaha illahu Allah maɗaukakin sarki shine cikakken ubangijin da babu wani Allah in ba shi ba la yajma'annakum ila yawmil qiyamati wallahi Allah zai tattara ku zuwa ranar tashin alƙiyama la raiba fihi babu kokonto a cikin hakan wa man asdaqu min Allah haditha wane ne yafi Allah gaskiyar zance akwai shi ko babu muka ce babu wannan mutumi ko babu wannan aljan ko babu wannan halittar subhanahu wa ta'ala to a daidai wannan gaba abin da ya faru shine gaisuwa da muke bayani a kanta ba haka kawai ayar ta zo ba jiya muna bayanin cikin a gurguje-gurguje ba mu tsaya mun fito da abin da ya kamata mu sani na ayar ba to insha Allahu a yanzu daidai gwargwado abin da na faɗa a jiya bai zamo na maimaita shi ba zan faɗa abin da watakila ban faɗa a jiya ba amma samun takamulin bayanin ayar ka haɗa bayanin jiya da na yau kada kai hukunci akan bayani ɗaya ina fatan fahimta abin da ya faru shine a da al'adar larabawa wajen gaisuwa a tsakaninsu shine suna cewa hayyakallah hayyakallah ma'ana bukatu ne suke roƙawa Allah ya ainihin wato rayar da mutum ka san abin da suke nufi a lokacin gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna da wani bangare na ainihin wato tauhidi na rububiyya an gane da kyau to suna da wannan ɗabi'ar ma'ana ya da'o lahu bil haya suna roƙa wa mutum ya samu rayuwa mai kyau to wannan sai ta zamo hayyakallah shine gaisuwar da suke a tsakaninsu amma lokacin da musulunci ya zo sai aka cire wannan hayyakallah sai aka mayar assalamu alaikum na rahmatullahi wa barakatu ina fata fahimta to wannan abu na farko kenan wani zai ce to menene bambanci tsakanin faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ma'ana assalam da kuma wancan na hayyakallah eh akwai bambance-bambance ta fuskoki mabambanta na farko annal hayya idan kana saliman kana hayyan la mahala yau ai in dai rayayye ya kasance salim ne ma'ana mai lafiya ne sosai to wannan ai rayayye ne la mahala ko da ba kai masa wannan fatan ba dama ai shi mai raye in dai yana da rai kuma lafiyayye ne ko baka ce masa hayyakallah to dama rayayye ne walaysa idza kana hayyan wa kana kana saliman ina fata mun fahimta ba kamar idan ya zamo rayayye amma kuma ba shi da lafiya ba ina fata mun fahimta wannan ɗaya kenan dan haka sai aka ce musu a canza daga wannan hayyakallah zuwa assalamu alaikum na rahmatullahi wa barakatuhu wannan tafi zamowa atammu wa akmalu ta fi cika ta fi kamala akan hayyakallah ina fata mun fahimta sannan na biyu faɗin cewa assalamu alaikum lafazin assalam ismun ne min asma'illahi ta'ala alhusna suna ne daga cikin sunayen Allah kyawawa domin ya ce walillahi asma'ul husna fada'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roƙe shi da su kuma mun ce dama ana tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ana kamun kafa da su ina fata mun fahimta inna lillahi tis'an wa tis'ina man man ahsaha dakhala aljanna inji annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga kenan ashe assalamu yana daga cikin mai sunaye na Allah madaukakin sarki al-malikul quddus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir kaga kenan assalamu daga nan ne aka samu na aminci da gaisuwar da Allah madaukakin sarki ya yarje mana wannan tasa ya fi cika da kamala akan hayyakallah na lokacin larabawa sannan faɗin da mutum zai ce ainihin wato assalamu alaik wannan bishara ce da mutum yake wa mutum da aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali saɓanin abin da zai zamo hayyakallah wanda ba za ta fa'idantar da irin wannan abin da ke ciki ba ina fata fahimta to don haka da ‘yan uwa zuwan da duk abin da musulunci ya zo da shi ya canza wa abin da larabawa suke a da to na ƙur'anin nan ya fi na da na musuluncin nan ya fi na jahiliyan nan da ake ko kuma ya fi na farkon musulunci gabanin a canza shi misali za mu zo ko in ce mun karanta da ku lokacin larabawa almasal indahum ma'ana karin magana a wurinsu shine alƙatulu an falil ƙatili kisa shi ke maganin kisa in ba ka son ai kisa to ka kashe wanda ya kisa wannan masal ne karin magana ne alƙat'amine ne alƙatulu an falil ƙatili to amma shi ƙur'ani da ya zo bai ce walƙatulu an falil ƙatili ba me ya ce walakun fil ƙisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ma'ana kuna da wanzuwar rayuwa matukar kun tabbatar da ƙisasi a tsakaninku wanda ya kashe a kashe shi wanda ya cire wani haƙori a cire masa wanda ya cire wani hanci a cire masa wanda ya cire wani kunne a cire masa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil an wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas to shi yasa yace Allah walakum fil qisasi haya ina fatan fahimta to kaga shi yasa Imam Suyuti cikin Majma'ul Bahrain wa Matla'ul Badrain ya kawo abin nan fuskoki masu tarin yawa da yake nuna maka balagar waccan aya akan wancan matsal ɗin ta inda ya fi shi to haka shi ma nan soke hayyakallah da assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yana da fuskoki da yawa da ba sai mun faɗaɗa ba yan uwa idan muka hangi alkur'ani za mu ga yana da wasu fuskoki mabambanta da yake amfani da wannan suna na assalam misali fuska ta farko Allah maɗaukakin sarki ya yi wa muminai sallama da karan kansa subhanahu wata'ala ya gaishe su a wurare da dama kusan ka ce gurare goma sha biyu a cikin alkur'ani ya gaishe su da wannan suna guri na farko Allah maɗaukakin sarki ya yi wa muminai sallama tun fil azal an gane fil azal ko cincan da tale-tale saboda Allah ya ce almalikul qudusus salam kaga assalamu wannan yana ish'arin cewa akwai aminci da gaisuwa ta Allah madaukakin sarki a cikin wannan suna din cikin suratul hashiri ina fatan fahimta saboda ya siffanta da wannan suna din almalik alquddus assalam almu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir sannan wuri na biyu a cikin alqur'ani ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi gaisuwa ga annabi Nuh alaihissalatu wassalam wanda wannan gaisuwar kai ma ta shafe ka a matsayinka na yau na mumini ƙila ya nuhu biqo bi salamin minna wa barakatin alaik wa ala wa ala umamin mimman ma'ak ina fatan fahimta ma'ana kaga shi ma an yi wa ainihin wato a dukkanin wani mumini Allah maɗaukakin sarki ya yi sallama ga annabi Nuhu salatu wassalam sannan an sanya wannan nasabar wannan sallamar duk wani mumini yana da kaso a cikin wannan gaisuwar da Allah maɗaukakin sarki ya ina fatan fahimta wuri na uku a cikin alkur'ani da Allah yake gaisuwa irin wannan shine gaisuwar da Allah ya yi wa muminai ala lisani jibril a harshen mala'ika jibril tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ina fatan fahimta wuri na hudu wato wannan gaisuwa ta zo akan harshen annabi Musa alayhi salatu wassalam lokacin da yace wassalamu ala man ittaba'al huda wassalamu ala man ala man ittaba'al huda ina fatan fahimta dukkanin wanda yake neman shari'a to akwai wannan gaisuwa da Allah ya yarda da ita a harshen annabi Musa alaihissalatu wassalam ina fatan fahimta kuma muminai a koda yaushe ai su ne suke neman shari'a aiko wuri na biyar da Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da wannan gaisuwa ga dukkanin wani mumini a harshen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ina fatan fahimta ma'ana alhamdulillah ai wa qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa al ibad alladhi nastafa bayan bayan Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su ai su ne shiga na farko mumine ko kamar yadda Allah ya ce thumma awratna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zuwa karshe wuri na shida ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da yin wannan gaisuwa ta bangaren abin da ya shafi almushafaha me almushafaha ma'ana annabi ya fara yi wa wasu mutane keɓantattu sallama wanda a cikin suratul an'am Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin ثم تاب من بعده وأصلح فأنه كو فإنه غفور رحيم قراءو إن غدابيو أن دا أن أنا كو إن دا إن أنا كو أن دا إن تبيو دوك أن كرنتا ma'ana kaga Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fare waɗannan mutanen sallama tunda lokacin gabaninta an ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati ko bil ghudwati bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون إنا فتهم فيمتا تو إذن كزومس وأنن to annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce fa qul salamun alaikum kace amincin Allah ya tabbata a gare ku ina fatan fahimta guri na bakwai wanda Allah ya umarce ko ce aka shelar yin wannan sallama ga dukkanin muminai Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin wato yin sallama a yi wa muminai sallama shine wannan gurin da malam ya karanta a yau wa idha huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ina fatan fahimta guri na takwas Allah maɗaukakin sarki ya ce ko kuma ya yi wa dukkanin wani mumini sallama a harshen mala'ikan mutuwa alladina ta tawaffahumul mala'ikatu zali a tsayi afon na zalimi tsayi biyin ya ƙuluna salamun alaikum ka gani salamun alaikum mala'iku lokacin da suka zo ɗaukar ran mumini za su ce masa salamun alaikum abinda malamai suke cewa shine inna malakal mauti hakika mala'ikan mutuwa ya ƙulu fi uzinil muslim yana faɗe a ainihin wato kunne na musulmi mominin assalamu yi ƙuri uka salam ya salam waiwaye assalamu ubangiji Allah kenan ko yi ƙuri uka salam yana karanta maka sallama la ilaha illallah Allah ka ji yadda wannan kalma mai daɗi an zo ɗaukar raifa a ce Allah yana gaishe ka assalamu yi ƙuri uka salam kamar yadda aka aiko mala'ika jibrilu ya gaisar da ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wace ce na na khadija ko na na aisha na na khadija ko na na aisha khadija ko na na aisha to ni dai na dan yi makuwa ne amma ɗayan biyun su dai ko yawwa Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika jibrilu akan cewa yana gaishe ta to dan haka nan mala'ikan mutuwa shi ma zai zo ya gaya maka assalamu ya ƙuri uka salam wa ya ƙulu a jibni fa'inni mushtaƙun ilaika sai ya ce wato ka amsa mini saboda ni ina kwaɗaituwa zuwa gare ka ƙwarai da gaske washtaƙatil jannatu walhoro al'in ilaika washtaƙatil jannat walhoro al'in ilaika wato aljanna da hurul ain su ma suna wato muradin suna mararinka suna saurarenka fa idza sami'a almu'min albishara lokacin da mumini zai ji wannan bishara me zai ce ya qulu li malak li malakil maut sai ya gaya wa malakul maut lil bashiri minni hadiya to wanda ya zo mini da bisharar nan yana da hadiya yana da kyauta wala hadiyata kuma babu wata kyauta a az min ruhi sama da in baka ruhi na ka ɗauka ina fatan fahimta ko akwai wata kyauta sama da wannan don haka faqbit ruhi hadiyatan laka ɗauki ruhi na wannan hadiya ne gare ka ina fatan fahimta haka wannan malaman tafsiri suka kawo musamman razi cikin tafsirinsa guri na tara yan uwa da Allah madaukakin sarki ya um, ya yabi ko in ce ya amfani da wannan kalma na assalam shine assalam wannan suna na aminci da gaisu wannan yana daga cikin al'arwahi tsahirar mutahara Allah yake cewa wa amma in kana as- ah, wa in kana min wa ah, wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin kaga fa salamun laka wannan aka sa masa aminci su aka sa wannan aminci waɗanda suke al'arwahu tahira ma'ana ruhi wanda yake mai tsarki mumini wanda zai je ga Allah maɗaukakin sarki fasalamun laka min ashabil yamin Allah ka sa muna daga ciki na goma ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi ainihin wato gaisuwan nan ga wan- dukkanin mumini a harshen ridwan waye ridwan wanda shine ainihin wato a me- me- me- me tsaron gidan aljanna lokacin da yake gaya mana cikin zumar wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat ko wa fut- wa futihat abwabuha ah, wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi izwa qarshe ma'ana kaga kenan suka yi musu bishara da cewa menene a suka gaya musu wannan ainihin wato kalma din wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wuri na goma sha ɗaya wato idan aka shiga aljanna mala'iku za su ziyarci muminai idan suka ziyarce su babban abin da za su zo ba za su ce hayyakumullahu ba wannan gaisuwar ta musulmai shine za su yi musu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubadda ina fata mun fahimta yan uwa guri na ƙarshe na goma sha biyu assalamu wannan amincin ko gaisuwan nan daga Allah maɗaukakin sarki take ba tare da wani shamaki ba tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ya salam gaisuwarsu ranar da za su haɗu da Allah maɗaukakin sarki ita ce salam ai assalamu alaikum gaisuwa ce ta mutan duniya muminai kuma gaisuwa ce ta mutan aljanna da izinin Allah don haka afshu salam ku yada sallama saboda da ita ne za mu shiga gidan aljanna insha Allah gurare goma sha biyu wannan wajahi na farko kenan wajahi na biyu yan uwa yana daga cikin addala'ilul qur'aniyya ma'ana dalilai na qur'ani da suka zo dangane da falala ta wannan sallama da yake nuna maka akwai wasu mafiya tsadan lokuta guda uku a dukkanin rayuwar mutum lokaci na farko shine waqtul ibtida na biyu waqtul maut na uku shine waqtul ba' ma'ana waqtul ibtida lokacin farawa lokacin da aka haifi mutum kenan wai na biyu lokacin da ainihin wato mutum zai koma ga mahalicinsa lokacin mutuwa na uku shine lokacin da za a tashi ainihin wato mumini to dukkan waɗannan lokuta guda uku sai da Allah maɗaukakin sarki ya sanya aminci kamar yadda ya karrama annabin Allah annabi Yahya alaihi salatu wassalam ya karrama shi ne ta yanda ya masa alkawarin aminci ya masa alkawarin wannan assalamu aminci kenan yan uwa gaisuwa ce da take da aminci a cikinta wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya dukkanin aminci ne lokacin yawma libtida lokacin haihuwa da lokacin mutuwa da kuma lokacin da za a tashe shi ma'ana lokacin alkiyama kenan wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya ina fatan fahimta haka annabi Isa alayhi salatu wasalam shi ma Qur'ani ya hakaito mana an sanya masa wannan amincin lokacin haihuwarsa lokacin mutuwarsa sannan da kuma lokacin da za a tashi ranar tashin alkiyama wassalamu alayya yawma amutu wa yawma yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya kaga yawma wilitu ranar da aka haife ni da ranar da zan mutu da ranar da zan koma ga mahali a, da ranar da za a ainihin wato tashe ni dukkanin Allah ya sanya musu aminci wanda daga wannan suna ne na sallama da Allah ya yarje mana ina fatan fahimta wajahi na uku da za mu tsaya a kansa yan uwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya soya ambaci girman annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin salati da taslimi gare shi sai ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alai ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ina fatan fahimta sallallahu alaihi wa sallam to abin da ya faru shine shi dan uwa a wannan tambayar tasa da yayi ya faɗi wata kalmar da in ba kai wasa ba sai ka haɗu da yahudawa a ƙarƙashin wannan ayar yadda suke a tambayar ya ce wani idan ya zo yana cewa samu alaikum haka ne ko ba haka ba to duk wanda ya ce maka assamu alaik wai mutuwa a kanka kenan ina aminci a cikin wannan lafazin babu aminci an gane da kyau to abin da ya faru shine wato bayan an hakaito a wannan aya ta sauka sai yahudawa suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce assalamu alaik ya salam wai suna nufin almautu ala annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi fa ba yahude duk lokacin da zai musguna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma musulmi to sai ya musguna dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki abin ya bata masa kwarai da gaske an gane da kyau kada kuma ta lokacin da waccan ayat ta zo sai yahude ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ra'ina ra'ina ra'ina tana da harshen damo tana ɗauka intadirna tana ɗauka ahmaquna wa ar'anuna tana ɗauka tsahirta mana jinkirta mana iya wancan sai a ƙara mana kuma tana nufin wawan cikinmu da wato kalma mai nauyi mai zagi an gane da kyau to su idan suka zo sai su ce ra'ina an gane da kyau suna nufin menene layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi din shi yasa Allah ya ce minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi din ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم أها وأقوم walakin la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalilan to sai Allah madaukake su ma sahabbai in suka zo sai su ce ra'ina amma dukkanin sahabbai suna fadin ta ne da menene da kyakkyawar manufa ra'ina bi ma'ana intazirna ka tsahirta mana ina fata mun fahimta to da Allah ya so sai ya ce kada a kuma fadin wannan kalmar ta ra'ina saboda tana da harshen damu ka rabu da cewa kai mai kyan kake nufi يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا قوة أن سكي إيماني كد كدنك شوى راعنا ولكن وقولوا انظرنا واسمعوا كتشي أتاهر تامنا انظرنا واسمعوا أجنكر تامنا إنا فتاهم فهمتا تو ده هكا أيو ينقوا dukkanin wata kalmar da take da harshen damu wannan mai kyau wannan mara kyau kuma wasu za su zaci in ka faɗa mara kyancan ake nufi musamman ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam kai taka tsantsan kai kaffa kaffa ka lissafa ka gani wacce ce tafi dacewa ga janabin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam kai ko ba su ba gama abin da kake so ka isar domin a fahimce ka ina fata mun fahimta saboda menene kada wasu su ɗauki magana ka su canza maka ita ka zaɓi mafi dacewa wacce ba za a samu harshen damu ba ka faɗa ka kuɓuta har ga wanda zai saurare ka ina fata fahimta yoso da dama sai ka koro bayani sai ka shiryo bayani kana so ka sauka to amma saukan zai bayu wani in ka faɗe ta zai zaci wani abu daban wallahi wata maganar sai ka so ga abin da za ka faɗi amma cikin 'yan ƙanƙanin seconds za ka lissafa ba mu kaɗai da ku muke a nan ba akwai waɗanda suke bibiyan mu da nesa in ka faɗa ga abin da zai jawo wallahi sai Allah ya maka gamdakatar ka faɗi wata kalmar da tafi dacewa ba waccan da kai niyan ba ina fata mun fahimta to ya kamata duk mai wa'azi duk mai isar da sako ya san suwa a gabansa ina karatunsa yake zuwa ina fata mun fahimta ballantana ga janabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani zaka ji yana ta in'ina ba in'inan bace a'a yana neman me yafi dacewa ne ina fata mun fahimta yana neman me zai sa lafazin da yafi dace wanda ba zai zama masa matsala a shari'a ba matsala a harkar tsaro matsala a kaza da kaza da kaza ina fata mun fahimta Allah ya gane da mu to haka yahudawa suke zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kaya masa wannan mummunar kalmar da zagi da cin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam ransa sai ya bace ji ba dadi dan haka faba'athallahu jibrilu alaihi salam sai Allah ya aiko mala'ika jibrilu lokacin da suka gaya masa assamu alayka dinnan yace in kana alyahudu yaquluna assamu alayk idan har yahudawa suna faɗin wannan kalma to fa ana aqulu ni wa kenan subhanahu wata'ala Allah yace to shi yana faɗi daga nan can fauki sab'i samawat kenan yana cewa assalamu alayka aminci ya tabbata gare ka manzo sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta dan haka sai Allah ya saukar da inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima dan haka idan suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai su ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah kenan sallallahu alaihi wasallam daga wannan zamu fahimci wancan fadin ka na cewa assalamu alayk ya fadi dukkanin mai fadin haka ko ciwon baki kake ka iya murguda bakin ya faɗi daidai don wannan halaka kake jawa mutane ka ce assalamu alaika ko kuma salamun alaik wannan shine lafazi mafi dacewa an gane da kyau ko dai ka ce assalamu alaik ko kuma salamun alaik amma a cikin sallah wanne ake faɗi assalamu alaik a cikin tahiyya kenan ina fata mun fahimta ma'ana ana karanta shi mu'arrafan ba munakkaran ba an gane da kyau za mu ɗan ji bayani kaɗan a ƙasa da izinin Allah to wannan kenan gaba ta gaba 'yan uwa idan mutum zai shiga guri idan ka shiga gida gidan nan kai da ka shiga kai ake expecting da ka fara yin sallama kada kai mai gida ne wai ka shiga gida amma kai kake jira a ce maka assalamu alaikum to sannu oga kwata-kwata ai ogan shine menene ka fara sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu an gane da kyau dalilin waɗanda suka ce shi wanda ya shiga shi zai fara yi saboda sun kafa hujja da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ko biyutan ghaira buyutakum ko biyutakum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ina fata mun fahimta ma'ana ku sallama ina fata mun fahimta ma'ana ku din za ku fara yin sallama ku da kuka shiga ko da gidanku ne shi yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da muka faɗa a jiya yace afshu salam ku yada sallama wannan umarni wasu malaman sun dauke shi ne li alwujub an gane ma'ana na wajibci ne al'amari na biyu wanda ya shiga wajen mutum kamar wanda ya zo wani shago ko wanda ya zo wani guri to kai da ka shiga din kada kai gum wai kai ne mulki ne kai mai sarauta ne kai mai kuɗi ne kai mai kaza a'a kai ake expecting da kai sallama ko da wa'ancan talakawanka ne ina fatan fahimta yawa kai musu sallama sai su amsa maka sannan abu na uku yan uwa da ya kamata mu sani ita wannan sallama tana daga cikin sha'airul ahlil islam ma'ana alamomi na ibada ga waɗanda suke musulmai ina fatan fahimta to don haka kai ake expecting ake tsammani da kai ba wanda yake a zaune ba mun ce wanda yake abin hawa shine zai wa wanda yake ba abin hawa ba an gane da kyau yawa ba sai mun maimaita wannan ba sannan abu na gaba mai muhimmanci a ɗazu na ce akwai assalamu alaik da akwai kuma salamun alaik wanne ne ya fi dacewa mu ce salamun alaik ko kuma assalamu alaik dukkanin babu wanda ƙur'ani bai zo da shi ba ya zo da salamun kuma ya zo da assalamu misali idan muka duba salamun ya zo a cikin ainihin wato alkur'ani a gurare da dama inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya nuhu bitu bi salam an gane da kyau ƙila ya nuhu bitu bi salam ma'ana kaga anan sai aka zo da me bi salamin ba a ce bis salami ba ina fata mun fahimta ƙila ya nuhu ƙila ya nuhu bitu bi salam ba a ce bis salami minna ba wa barakatin ala izuwa ƙarshe ina fata mun fahimta haka kamar yadda Allah ya faɗa dangane da annabi ibrahim wato qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi kaga salamun alaik bai ce qala assalamu alaik ba sai ce mi qala salamun alaika haka a cikin kissar annabi ibrahim yadda yace faqalu salama qala salamun ma'ana walamma ja'at rusuluna ko rusuluna ibrahim bil bushra ko bil bushri qalu salama sai suka ce menene qala salam ko kuma qala silmun huna qala silmun kasruhu wa sukunuhu wa qasrun wa fawqa at-turi sha'a tanazzula wa fasrin an nisr al-wasl aslun dana ma'ana qira'o'i ne guda biyu ko dai anan ka ce salam ko kuma qala silm anan abin da yasa nake so na haka saboda wani ustazi mai yaji idan yaga ka ce masa salam a whatsapp haba ya shek ka cika sallamar mana to ni ma sai na ce haba ya shek ka cika ta ƙur'ani mana ina fata mun fahimta ƙur'ani ya zo da salam kuma ya zo da silm duk saboda takaitawa to don haka ya halatta ba laifi ba ne don ka rubuta s-a-l-a-m salam yayin da kana nufin sallama ko kuma wa alaikumus salam ya yi wannan lafiya lauɗan ƙur'ani ɗan sunna ina fata mun fahimta ya ustazu mai yaji a kaffafa a sauƙaƙa amma wanda ya fin in ka rubuta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu shakka ya fi wanda ka taƙaita ɗin an gane da kyau to amma wanda zai kuma abbreviation fa ya sa salm an gane slm kai ko to ni kuma wannan ba zan ce maka komai ba kai kan wani ruwa ce za ta sa kai kuma ka taƙaita wannan rumus ɗin wasu malaman suka ce baya ɗaukan a matsayin sallama kawai ka sa salam ɗin shine wahala slm a to wannan ni dai ban san me zan ce maka ba an gane da kyau ka rubuta salam din ko assalam babu laifi wannan ya halatta amma abbreviation din nan akwai wanda malaman da suka ce a a ka rubuta sallamar da kyau ina fata mun fahimta a wani gurin a qur'ani Allah ya hakaito dazu da muka karanta wassalamun alaihi kaga kenan amfani da salam haka akan annabi sallallahu alaihi wasallam qul alhamdulillahi wa qul alhamdulillahi wa salamun ko kuma qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa haka mala'iku wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum ina fatan fahimta cikin ra'adi wani ayar kuma Allah ya ce salamun ƙaunar ne rabbi rahim kamar yadda Allah ya faɗa da kansa kenan a wani gurin faƙul salamun alaikum dukkanin wannan yana nuna maka babu laifi don ka ce salamun alaikum ba wai salam alaikum a salamun ka sanya wannan tanwinin salamun alaikum ina fatan fahimta akwai kuma guraren da suka zo bil alif wal lam kamar inda Allah madaukakin sarki yake bayani akan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya wajen abin da ya shafi me kenan annabi Isa alayhi salatu wassalam to a gane in dai a cikin tahiyya ne a cikin sallah wannan bittifaqin malamai sun ce zaka karanta da menene at-tahiyyatu lillahi aha ban ji ba so nake a karanta at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat yawwa assalamu ba zaka ce wasalamun ba assalamu zaka karanta da alif wallam an gane da kyau to wannan kenan akwai malamai sun ƙara bayani wajen wanne ne ya fi in ba a cikin sallah ba assalamu ne ko kuma salamun ba sai mun faɗaɗa ba ma'ana dai duk wanda ka ɗauka ɗin yayi an gane da kyau ƴan uwa ƴan uwa wannan lafazi na assalam da yake nuni akan aminci yana nuni idan za ka yi ka bayyanar da shi za ka yi wa ‘yan uwa ka ce assalamu alaikum rahmatullah aji saboda kalma ce da take nunin aminci da kuma shigar da farin ciki ga zukatan mutane sannan mu sani akwai wanda kuma suke musafaha to ita kuma ina za mu sanya ta almusahafatu an gane almusafaha ko an gane ta arama mu yi mu gani mana ai aka ce yawanta yafi yawan menene to wannan ita ce almusafaha ana yin ta ne da hannun dama to malamai suka ce wannan al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam galibi yake ainihin wato a nasarar yake cewa idan ta safahal musulmani idan musulmi suka yi musafaha to insha Allahu ta hannat zunubuhuma kama ya ta hatu waraƙu shajara ma'ana zunubansu yana kankara yana zubewa kamar yadda aurak 'ya'yan itatu ganyen itatu suke zubewa kai malam mu ƙara mana idan muka yi haka to insha Allah zunubanmu yana zuba kamar yadda 'ya'yan abin nan yake zuba a ƙasa ina fata mun fahimta yayin da zamu sai mu ce assalamu alaikum wa rahmatullah mu gaisa din ina fata mun fahimta amma fa kada ka sake ka gaisa da mace in ka gaisa da mace ka ɗebo ruwan dafa kanka yawwa annabi sallallahu alaihi baya gaisawa da mace maza su aka sani da irin wannan babu laifi dan su ƴan uwa mata a tsakanin su su ma sun yi irin wannan amma namiji da mace fala ina fata mun fahimta ban ji ba ni dai ban sani ba dan haka idan muka je gaba mutum zai iya zuwa ya shiga wani guri babu kowa a gurin to kawai ya ce misali kango ne naka kana gini ko gida ne kana gini ai kawai babu kuwa bari na bude na shiga a'a ya akhi karim kai sallama wannan sallamar da zaka tana ja maka abu uku abu na farko in kai sallama kai sallama a karan kanka ka samu wannan amincin saboda ko ba amsawa mala'iku sun mayar maka ka samu wannan amincin na biyu idan kai wannan sallamar akwai aljanu da suke gurin muminai za su mayar maka da izinin Allah na uku idan kai sallama a wannan gurin da izinin Allah ka kakkaba dukkanin shayatinul jinni shaidanu na aljanu da suke wannan gurin za su ce a wannan mai addini ne ya zo wannan ku ba shi guri wannan ustazi mai yaji ne ya zo gurin ina fata mun fahimta sannan ka buga da a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq wannan fa ita ce kyakkyawar addu'a es sunna ba tare da an ci kudinka a ce a kwana buzu a yi wane ne a yi wane ne ba duk wani aljani ka buga masa wannan abubuwan insha Allah zai gudu ya baggare ya baggure sannan a kasuratul baqara ba za ka ƙara ganin sa ba ina fatan fahimta wa idza huyitum bi tahiyyatin idan aka gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to ku mayar da mafi alherin wacce aka yi muku ko kuma ku maimaita ta abu ɗaya zan maimaita da ne kure a jiya jiya na ce lokacin da wani ya zo gurin annabi sallallahu mutum uku suka zo ko annabi sallallahu na farkon da ya zo sai ya ce assalamu alaikum sai na ce annabi ya ce wa alaikumus salam a annabi ya cika gaisuwan ne gaba ɗaya ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu sai ya ce goma shi yana da goma annabi kam yana da nawa yana da talatin ɗin duk wanda ya zo sai annabi ya cika masa ina fata mun fahimta to don haka yan uwa mu cika sallama sallaman nan tana ja mana mu shiga aljanna afshu salama za mu shiga aljanna cikin aminci da izinin Allah bari mu bar shi haka dan naga an fara daga mun allan lokaci aran ma mi Allah ya ce a gaba fama lakum fil munafiqin فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا Mm.
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون Mm.
سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم Mm.
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم Mm.
أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم Mm.
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم Na'am.
كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها Mm.
فإن لم يعتبروكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم Mm.
فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم Mm.
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce famalakun fil munafiki na fi'atayin Allah ya ce me yasa kuka kasu gida biyu dangane da sha'anin munafikai wallahu arkasahum bima kasabu alhali Allah ne ya mayar da su baya arkasahum ay nakasahum wa raddahum ila al-kufr Allah ne ya mai da su baya ya mai da su kafirci a turiduna an tahdu man adallallah shin yanzu kuna son ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne wa may yudlillah dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka taɓa sama masa wata hanya ko wani mat- ah, abin nan tafarki madaidaici ba a wannan ayar malamai sun kawo sababin saukanta da dama idan ba mu tsaya dangane da sababin saukanta ba to lalle ba za mu fahimci me sauran ayoyin suke nufi ba ina fata mun fahimta a ɗan lokacin da ya rage mana za mu ji sabubban da malamai suke kawowa a tashin fari idan aka ce arkasahum daga arraksu ne shi kuma arraksu shine raddu shay'i min akhirihi ila awwalihi ma'ana mayar da abu a mayar da shi baya ana cewa arraksu da annaksu da almarkusu da almankusu dukkaninsa bi ma'ana wahidin abin da ake nufi shine ainihin wato sun koma baya Allah ya mayar da su zuwa ga ainihin wato kafirci saboda abin da suka aikata to wai su wane ne kuma suwaye ne muminan nan da suka samu saɓani suka rabu gida biyu dangane da munafikai dole ba za ka fahimci wannan ayar da kyau ba ya kai ɗan ƙwar'ani zalla wallahi sai ka koma sababin saukar aya kowane ɗan ƙwar'ani zalla ku isar masa saƙo daga nan famala kum fil munafiqina lafazin kum suwa ake nufi al munafiqina wa munafikan me yasa suka kasu gida biyu wallahu arkasahum bima kasabu wai suwa ne ne ake nufi ai ko zaka ga bankaura hujjar dan bid'a kenan zaka ga yadda ake tafsirin qur'ani duk yadda ya fara bayani ba tare da koma sababin nuzul ba to wannan shine kintikirin jahili to babu abin da zai nuna maka rashin fahimtar mutanen can ga qur'ani sai sun zo suna magana ba tare da salo na sababin saukar aya ba yana cewa ku ai wasu kaza wasu kaza ne ayya ya koma kuma tafsiri kenan ya hana annabi shi ya zo yana yi ‘yan uwa abin da ya faru shine dangane da sanin saukar wannan ayar akwai fuskoki da dama imamun razi ya koro su kamar haka na farko yake cewa annaha nazarat fi qaumin ta sauka akan wasu mutanen da qadimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama muslimin fa aqamu bil madinati ma sha Allah sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka sauka a garin madina tsawon wani lokaci a matsayin cewa sun musulunta sun maƙalo ya rasulallah daga baya suka ce ya ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam nuridu an nakhruja ila sahara muna so mu fita bayan gari zuwa sahara fa'adhallana fihi kai mana izinin mu fita fa'adina lahum don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wannan izini falamna kharaju lokacin da suka fita suka bar garin madina suka koma wannan guri na sahara din lam yazalu yarhaluna marhalatan marhala hatta lahiqu bil mushrikin basu gushe suna komawa zuwa ga mushrikai ba wasu suka ce mushrikan makka a hankali a hankali mataki mataki daki bayan daki har sai da suka zo ga baki ɗayansu suka koma ga wannan shirka din fatakallama almu'minuna fihim to don haka sai muminai na gasken gaske sai suka yi bayani a kansu faƙala ba'duhum sai wasu muminai suka ce da su laukanu muslimina da lalle sun kasance musulmai tsantsa kamar yadda muke musulunci labaƙau ma'ana ai da sun tsaya tare da mu da ba su je sun koma gun waɗancan mushrikan ba wa sabaru kama sabarna lalle da sun yi haƙuri kamar yadda muka yi haƙuri an gane da kyau ma'ana haka wasu musulman muminan suka faɗa wasu kuma muminan suka ce a'a wa'ancan ɗin humul musulmuna musulmai ne walaisa lana an nunsibahum ilal kufri ba mu da haƙƙin da za mu ɗauke su mu sanya su mu ce sun zama kafirai ila an yazhara amruhum har sai lokacin da al'amarinsu ya bayyana suna nan a musulmai wasu kuma muminan suka ce a'a ai tun da suka je wajen wancan mushirikan sun kafirta ina fata mun fahimta fa bayyana Allah ta'ala nifaqahum fi hadhihi al-aya sai Allah ya bayyanar da munafincin su baro baro a cikin wannan aya fama lakum fil munafiqina fi'atayn me yasa ku mu'minai kuka kasu gida biyu dangane da sha'anin wancan munafikan ina fata mun fahimta to anan mun gane matashiya ko ba mu gane ba mu'minai sun yi sabani dangane da waɗancan da suka yi riddan wasu suka ce su dan kafirai ne saboda sun yi ridda sun koma wajen mushrikai dama munafinci ne ya kawo su wasu kuma suka ce a'a suna nan a munafincin su har sai lokacin da ta bayyana cewa su ɗin munafikai ne kafirai ne sannan za a tabbatar da kafircin su sai Allah ya mayar da raddi anan su ɗin lalle bayan munafincin su sun kasance ma kafirai ne فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما أين كسهم وردهم إلى كفرهم الله ما أوكي سركي يا ما يدسو إزوا كافر تنسو to me yasa kuke samun sabani kuka raba gida biyu a kansu an gane da kyau wannan kauli na farko kenan akwai kauli na biyu malamai suka ce nazalatil aya fi qaumin azharul islam bi makka a'a wannan aya ta sauka akan wasu mutane a garin madina sun bayyanar da cewa su musulmai ne a zahiri wa kanu a yu'inuna al-mushrikin sun kasance suna taimakon mushrikai alal muslimin akan musulmai za su ce su musulmai ne a baka a zahiri amma suna taimakon kafirai akan yan uwa musulmi faktalafal muslimuna fihim sai musulmai suka yi sabani a kansu cewa su ɗin kafirai ne ko ba kafirai ba ne wata shajaru suka yi mushajara suka yi cece ku ce sai aka saukar da wannan aya famalakun fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu wannan shine faɗin abdullahi dan abbasin da qatada ibnu di'amata sadusi kauli na uku mu karanta malam ko lokaci yayi to minti ɗaya gaskiya ba zai bari mu ƙare waɗancan zantuttuka ga baki ɗaya ba ina so kuma mu yi ta asilin ayar faɗin waɗannan asalin shi zai samu fahimci wannan aya idan muka fahimce ta duk sauran ɗauraya ne na abin da zai zo illallazi na yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sha Allahu lasallatahum alaykum falaqatalukum izuwa ƙarshen wannan shafi sai mun fahimci wannan gaba da kyau a yi haƙuri mun ɗanyi dungu da yawa a wannan guraren ko wani lokacin yana buƙatar dungun ne wani lokacin kuma za ga muna ɗibansa da yawa ba laifi mu kwana a nan idan muka zo gobe sai mu tashi kan wannan aya mu ƙare shafin sannan kuma watakila mu shiga daga bayansa ma insha Allah abinda nake so na sanar da mu shine akwai ƴan uwa da suke zuwa daga nesa to dan Allah mu yi ƙoƙari mu dinga farawa da wuri yau za a ga da jiya da yan abin nan na yi ƙoƙari na zo da wuri to insha Allah masu ɗauke-ɗauken alheri mu dinga zuwa da wuri e ba masu ɗauke-ɗauken can ko mu fara da ƙarfe biyar a mun ɗan ƙara ya zama kamar biyar da ko minti biyar haka a ce mu fara karatu akwai yan uwa daga nesa domin su ma su je su samu iftar ka san shi iftar ɗin mai mata ba kamar iftarin goro shi shi kaɗai ba abin da muka abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda yau ban kama suna ba ko Allah ya bada lada Masha Allah. haram ma ai kuna da yawa komandodin kai sai kake kake koma ka buye ko lalle kuwa ba a amsawa sham